Masarara salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM suma da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya duk a Nijar din. Idan muka je kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ka tokanta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau 29 ga watan Agustan shekara ta 2018 za mu yi magana ne game da yadda hukumar zaɓe a Najeriya ta a aniyar ware wasu kuɗaɗe sama da miliyan hudu a zaɓe mai zuwa na shekara na 2019. Wanda suka ce za su yi amfani ne da waɗannan kuɗaɗe a matsayin kuɗin tallafin ko ciyarwa da makamantansu ga jami'an tsaro a lokacin gudanar da zaɓen na 2019 mai zuwa. To amma majalisar ƙasa ta ce ba ta amince da wannan buƙatar ba. Shin ya mutane da aka tattauna da su a zauren muhawarar yau da gobe suke kallon wannan? malam bahaushe kan cewa yunwa ba a mata lahaula wai da rubutu gwara kwaɗan rogo ita yunwa ko da ta rana ɗaya ne babun bukata ba ne ballanta na mutum yana tsakiyar rana kuma ga harkowar jama'a kuma a ce aiki yake kuma aikin na tsaron rayuka da dukiyar al'umma yana da bukatan abinci ni dai ina nana ta yanci yancin nan ku na demokaradiyya ne idan har talaka ba za a bashi damar wannan yancin tun daga zaɓe ba to Allah fa zai zo ya korafi akan cewa ba bashi dama zaɓi wanda zai kawo masa yanci ba ko a roman demokaradiyya kama da abin da muke faɗa magana cewa a kawo ɗan sanda abinci ko jami'in tsaro abincin rumfa sayansa za a yi da tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe muna nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka maku a shafukanmu na abota sai kuma dan iya shi ma zai ce wani abu. To za kuma mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran yau da kullum akan wannan batu na ciyarwa idan lokacin zaɓe ya zo ga jami'an tsaro da makamantan hakan. Sannan idan da lokaci za mu je shin yaya takarar kwankwasa ko kuma kaddamar da takararsa ta shugabancin ƙasa ta kaya ne a Abuja. To bari mu fara da jin wasu daga cikin amsoshin da kuka aika mana na tambayar da muke maku. Ita ce menene ra'ayinku game da cewa gwamnatin Najeriya ta yi niyyar kashe sama da miliyan hudu don ciyar da 'yan sanda a lokacin da za a yi zaɓe na shekara ta 2019. Amma To sakon farko ya fito ne daga Haya Damnu Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare suka ce yau da gobe mu dai a ra'ayinmu in dai wannan mataki ba zai take haƙƙin al'umma ba to muna goyon bayansa. Sai sako na gaba inda ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warji inda yake cewa Salam yau da gobe muna maraba da wannan matakin gwamnati kasarmu Najeriya da ta dauka na ciyar da 'yan sanda a zaben shekara na 2019 ku huta lafiya. To sai kuma Kamilu Rabi'u Rurum ya ce tabbas kashe waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin kasarmu Najeriya take shirin yi a zabe mai zuwa na 2019 sam sam bai kamata ba domin gaskiya waɗannan kuɗi sun yi yawa akwai manyan ayyuka da ya kamata gwamnati ta duba domin gyara su. Mm. sai sako na gaba inda ya fito daga murtala ibrahim zangon daura inda yake cewa hakika idan gwamnati ta yi hakan zai taimaka wajen dakile karɓar cin hanci da 'yan sanda ke yi a wajen 'yan siyasa a rumfan zaɓe. to haka kuma sai Uh, comrade adamu m ala dambam ya ce ni wannan abun yana ban mamaki an ce ana mulki ne domin talaka ya ji daɗi amma banda wahala babu abin da muke sha To sai sako na gaba inda ya fito daga Ahmad Ladan muryar talaka inda yake cewa yau da gobe wai ko jam'iyyar APC ta san halin da talakawa suke ciki na halin kakanikan yi? To sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi ya ce salam yau da gobe hakika waɗannan kuɗaɗe sun yi yawa kwarai da gaske bai yiwa a ce mu talakawan Najeriya masu fama da tsadar rayuwa kullum a ce ake yi ce mana ake yi mai hakuri haƙuri daɗi na nan zuwa amma shiru kake ji. Tofa kaji. Sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Mu dai fatanmu Allah ya sa alkhairi. Mm-hmm. To amin amin to sai kuma sako na karshe inda ya fito daga baba gana alhaji da abuwa guru ya ce salam filin yau da gobe shirin matasa mai farin jini to ni dai a gani na kuɗin ya yi kaɗan kamata ya yi a ce kuɗin ya mafi haka tunda su ne suke da alhakin kulawa da lamuran tsaro a dukkanin zaɓukan da za a yi. To muna godiya sosai to sai kuma mu ji ta bakin dan iya da ya ba ma isa lawal na ikara sako. ina cikin zuba sauri zuwa gidan ɗan iya ne yau kawai sai muka haɗe a kwararo na ce yauwa ɗan iya dama dai gidanka na haro kuma so nake yau mu tattauna maganar tsarkake tsamin tsaro musamman ma dai a yankin zamfaran da aka ce al'umma fana zaune ne cikin tsoro amma da yake na ji an ce jami'an tsaron mu sun samu wani sabon horo yanzu an ce 'yan bindigan sun rasa inda za su kwararo kaɗa su kawai ake cikin daji sun an rasa mafaka kamar wasu bararu wasu kuma an ce an ragargaza musu kafar da ba ma sa iya motsi sai dai idan za a tura su a baro wannan ne ya sa jami'an tsaron ke ganin an samu nasara a gaskiya baro-baro domin sun ce wannan ba ta kashi da gargazar 'yan bindigan ya sa yanzu saura gyauro na ci dai kam dan iya naji ana ta yada cewa jami'an tsaron nan sun yi nasara har ma katsinawa sun koka cewa ya. yankunansu ne yanzu waɗannan 'yan bindiga ke ta kwarara amma dai abin tambayin shine shin al'umma na ganin wannan nasara karara shin wani hali mata da yaran da suka bar garuruwansu suke ciki a zamfara koko dai shi kenan kuma su daga yanzu sun riga sun zama 'yan gudun hijira yaya jami'an tsaro za su yi da sauran yankunan da ɓata garin suka gangara ko dai su ma haka za su zauna cikin zaman zulumi da lalura waɗannan dai a gaskiya su ne wasu daga cikin tambayoyi hanyoyi da bukatun da ya kamata mahukunta su lura alabashi da sana'a samu a kai ga kasar ta fati tudun tsira domin kuwa dama dai maganar nasarar ce kawai kowane ɗan ƙasa ke ta faman jira dan ya ce to mu dai muna yi wa jami'an tsaron nan namu fatan alkhairi domin wani lokaci fa dole ne sai ana yi wa juna uzuri musamman ma dai kan magana irin ta magance ɓata gari waɗanda muke musu addu'ar shiriwa ko kuwa dai makomarsu ta kare a gidan yari idan kuma a irin wannan fafutuka jami'an tsaron sun hallaka su shi kenan sai kwanan kabari su kuwa al'ummar zamfara da sauran yankuna sai mu ce su ƙara haƙuri domin dama an ce yaƙi da ɓata gari baya yiwuwa cikin hanzari saboda yadda suke zaune cikin sauran al'umma saboda tsabar sharri amma dai tun da an ce komai nisan dare gari zai sarari ai sai mu ce Allah kai mu lokacin da za a magance matsalolin da ke damun wannan ƙasa ta zam abin alfahari. To mun gode dan iya. To madalla da Isa Lawal Ikra da dan iya. Hmm. To game da yadda hukumar zaɓe a Najeriya ta ƙudur aniyar ware wasu kuɗaɗe sama da biliyan hudu a zaɓen shekara ta da goma sha tara. Wakiliyar Hawa Umar ta tattauna da mutane a zauren muhawarar yau da gobe. Hmm. Jama'a barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri na yau da gobe ina tare da Ali Shamaki malamin fashin baki kan al'amuran mulki da siyasa da kuma Muhammad Sani Abdullahi mai kula da al'amuran yau da kullum inda za mu tattauna kan ci da jami'an tsaro a lokacin zaben shekara ta 2019. To Ali Shamaki da kai zan fara me zaka ce game da kuɗi sama da biliyan hudu aka ware na ci da jami'an tsaro a lokacin zaɓe mai zuwa wato na 2019. tara. a wannan wani abu ne karara da za mu iya cewa duniyar siyasar najeriya ta fara samun tsayawa da kafafunta domin dama abin da aka fi bukata a cikin tsarin siyasa shine salo da dabaru yadda za a inganta mulki da kuma shi talaka ya amfani daga abin da yake mura daga duniyar demokradiyya idan aka ɗauki wannan kuɗi wani abu ya yi daidai a irin ra'ayina dalili shine alal misali tsaro dinnan na ƙasa yana hannun waɗannan mutane ɗin kuma kasuwantuwarsu sun ƙoshi daga daga dukkan wani abin da wani zai amfani da su abin da ya shafi dukiya ko kuɗi shi yake jawowa ka tsaro ta taɓarɓare kuma kafin wannan lokacin an ga ire-iren waɗannan abubuwa ɗin yadda kuɗin yake tasiri a ranar zabe kuma hukumar inec ta yi dogon nazari ne a nawa hangen idan ya zama na cewa jami'an tsaron da suke ba da kariya ko tsaro a wannan guri ɗin sun samu wato gamsuwa daga abin da ke wani ba zai iya amfani da su ba a siyasance ya ba su kuɗi ko ya amfani da kuɗi suna gani ba za su iya cewa ufan ba saboda ko sun karɓa ko kuma suna so su karɓa, to wannan zai iya inganta zaɓe ya zama ma gudi a gurin zaɓe ba zai yi ba dan dalilai shine mutum in ya ƙoshi baya buƙatar neman abinci to bari mu koma ga muhammad sani abdullahi ko me zaka ce game da haka shi dai mulki na siyasa ko kuma mulki na demokradiyya an san shi da yanci kuma mulki ne na al'umma jama'a su suke fita su yi zaɓe su zaɓi junansu don shugabanci to kuma yana buƙatar yanci tunda dama akwai yanci da shi wani mulki na demokuraɗiyya yake gadarwa ga jama'a idan har aka ce za a yi amfani da jami'an tsaro wurin gudanar da zaɓe to ina ga kaman ana kokari a tauye jama'a yanci yanci abin da nake nufi a nan shine fitowa na zaben abin da yau mutum daɗi a rai yanzu misali idan aka ce ga jami'an tsaro sun bayyana a cikin gari ko kuma a rumfunan zaɓe ana iya ganin su to wannan fa zai sa jama'a su kaurace su iya kauracewa rumfunan zaɓe misali wani idan ya fito ya ga jami'an tsaro to zai iya tunanin ma ba za a bashi dama zaɓi abin da mara rai ba wani kuma gaba ɗaya ma ba zai iya fitowa daga gidansa ya tafi rumfus zaɓe zaɓi abin da yake so ba saboda me saboda ganin cewa ga jami'an tsaro suna milgawa a tsakanin jama'a zai sa ya zaman to ya razana ya firgita wanda ba zai iya fitowa ya kaɗa ƙuri'ar sai zaɓi abin da yake ganin yaya masa daɗi arewa wanda zai iya masa shugabanci na garba to wannan ina ganin ya kamata a ce an bar jama'a da 'yancinsu da aka ce shi suna da dama na 'yancin zaɓe a zaɓe su a basu su fito su yi abin nan cikin 'yanci. wannan shine na ga tunani na akan wala na'am to duk da kai dai baka yadda ma a kawo jami'an tsaro rumfunan zaɓe ba balle eh. ma har a ware musu wasu kuɗaɗe na cin abinci mm. to baka ganin kasancewan eh, rashin kasancewan jami'an tsaro a rumfunan zaɓe zai iya kawo wani tashin hankali musamman ma yanzu da muka san cewa ƙasar nan tana da karancin tsaro eh wannan kan wani al'amari ne da yake da ya kamata a yi dubi a cikinsa amma dai ya zamanto ana iya hasashen sunanan ɗin ya fi a ce an gansu a wurin funan zaɓe don yanzu misali kamar da nake baki misali idan har jama'a da su iya leƙawa su ga hango jami'in tsaro to wasu barin tuma ba su ya guje wanda a nan wani zai iya rasa katin zaben nasa wani kuma a nan zai ji rauni wani ya karye wani a dai gashi nan dai a rasa ma makamar yadda za a gudanar da zaɓen ba. saboda haka na fatan wannan al'amari a da duba shi a ɗauki damar da za a biya bawa talaka dama a fito yau zaɓe da ya kamata to bari mu koma ga aliyu shamaki kana ganin kawo musu abincin a rumfunan da suke ko kuma a ware musu kuɗin su je su saya abincin wanne ne ma mafi a'ala a idan muka duba e, tsarin demokradiyyar kasar najeriya tun dawo wannan jamhuriya ga wanda yake da shekara talatin ya ga irin yadda aka rinka runtuma da akwatunan zaɓe kuma duk da cewa tun a wancan lokacin jama'an tsaron suna nan kuma ana amfani da kariya wurin kada hakan ta faru to amma a iya cewa ai kusan wannan din bai yi tasiri ba wala Allah yanzu hasashen wannan hukuma din ta ta hukumar zaɓe ta gano cewa watakila akwai gazawar a wannan a rashin tallafi din shi ya jawo ake ganin cewar hukumar tsaro din ko kuma masu kula da harkar tsaro din suna kamar barin damar da ya kamata su tare ya zama na cewa ba a rintuma da akwati ko an kaure da fada ba musamman muka ɗauki yadda abubuwan siyasan ta zama da su 'yan siyasan wasu daga cikin su bata gari da suke amfani da matasa ka ga da gariyo ko kuma ka ga an zo an ɗaura kuɗi a kan teburin hukumar zaɓe an sai malamin zaɓe to waɗannan ina ganin yana daga cikin abin da yanzu jama'an tsaro tunda babu yadda za a yi kamar da aka sai malamin zaɓe kai a sai eh, mai tsaro to wannan ina ganin kamar wani din wani sabuwar dabara ce ko hikima da salo da zai iya kawo ci gaba a cikin harkar zabe kana ganin a kawo musu abincin a rumfunan zabe yadda suke ko kuma su fita su je su ci abincin su dawo yadda duniya suka ci gaba kuma shine muke so mu kwafa daga cikin duniyar da suka ci gaba a demokradiyya ina ganin yana da tasiri a duniyar da suka ci gaba kawai kamfanoni ne da na yin abinci kawai za a ware ya danganta da al'adar mu ko kuma yankin da muke ciki ko kuma tsarin da ake ganin zai iya gamsarwa wannan kuma hukumar da suke kula da wannan abin ko kuma suka shiryo abin watakila suna da irin nasu hasashe din na ingantarwa bukata shine a ciyar din saboda me ana iya ini a jikin teburin zabe ana ta fama kuma ko kai ne aka tsaye da kai a tsaye ba zaune ba irin yadda jami'an tsaro suke kana da buƙatar abinci tunda kai ba allon karfe ba ne To baka ganin wannan kamar wani abu ne da za a kautar musu da hankali don masu so su yi abin da za su yi a rumfunan zaben masu yi? Idan aka ce maka jami'in tsaro shi jami'in tsaro ko da da bai da bindiga shi mai tsaro ne. Kuma ma in kin kalli kasashen duniya ko nan mu dauka kasashen Saudi Arabia ba za ki taba ganin ma jami'in tsaro da makamin eh, kamar da ake yin sa a nan gida Najeriya ba. Saboda me tsaron shine mai kula da tsaron kafin abin ya auku ya ba da tsaron wadda suka yi hasashen inganta wannan abin to suna da hange-hange da kalle-kalle da zai iya haifar da cewa ba a jarin eh, tunanin rundunar tsaron ta bar kan aikin da take ba. na bari mu koma ga shi Muhammad Sani. Malam Muhammad Sani baka ganin watakila ya a kasance akwai jami'an tsaro a wurin ko da su rike wani makami ba ko kuma ba a gansu a cikin kayan da zai firgita mutane ba ba ka ganin idan aka yi haka zai yi tasiri mm, to tasirin dai ni ba na iya hango shi saboda jama'a dai kamata a basu su zaɓe cikin yanci kamar da na faɗa a baya ba zai iya yiwuwa a ce a kawo jami'in tsaro yana ta muzurai yana kallon mutane suna firgita har wani ma ya kasance ba zai iya tsayawa tunda shi zaben nan dai yana da nasa salo salo shine da farko za ka zo kawo katin ka tantance kafin nan ka koma gefe lokacin zaɓe ka kaɗa ƙuri'a da dama wasu ba zai yi su samu sararin da za su iya tsayawa a tantance sun ba ma wani kuma zai iya yiwa iya daura zuciyar sama a tantance shi amma wani koma gefe silalewa zai saboda me ana masa musulai da gashin baki a gefen nan shi yasa nake cewa baka ganin idan da a ce za a kawo jami'an tsaron suna zaune amma ba su da wani abu da zai nuna cewa wane jami'in tsaro ne baka ganin hakan zai yi tasiri kar ka manta fa kasan nan muna cikin wato karancin tsaro akwai matsalolin tsaro da kasan nan ke fuskanta da dama kuma wato zaben nan mutane suna ta hasashe ma kamar zai iya kasancewa kalubale inda ba dan akwai ma jami'an tsaro a wajen ba to duk da haka ban ga yadda malamin jami'in tsaro ya a kan akwati dan jama'a su zaɓe ba ni zan iya tunawa a zaben 2011 na zaga na ga halin da jama'a suka yi zaɓe na tabbata akwai rumfunan da mutanen unguwa suka tare rumfunan su wanda ba jami'in tsaro a gurin kuma ba tsageren da ya iya zuwa ya taɓa musu akwati wannan ni din ga ne ba jiyau ba saboda haka ina ga idan jama'a da gaske suke zaben suke zo su zaɓi wanda suka cancanta to su fita su kare su ba tare da an kawo su mai muzurewa ba To Aliyu Shamaki <laughs> zan dawo gare ka me kake fatan waɗannan jami'an tsaron su yi duk kuma an musu tanadi na musamman har an ware musu wasu kuɗaɗe domin ciyar da su. samun tsaro a ƙasar najeriya shine kafuwar dimokuraɗi domin kowace irin dimokuraɗiyya ce bata samu kyakkyawan tsaro ba to ko da ma yakin waje bai zo ba a yi na basasa wanda yana daga kyau a cewa ba ma abin da ya shafi hukumar zabe ba a duk abin da ya shafi tsaro ya kamata a ce akwai wato kungiyoyi ko da masu zaman kansu ne ma suna ba da tallafin tsaro a kasar nan dalili shine za ka iya ɗaukan mutum yana tsaro ya yi wata da watanni biyu gama gama da iyalinsa ba kuma kasanto tattalin arzikin kasan ka kwatanta nawa ake bashi ina ganin in har an kawo masa tallafin abinci wanda daman shine babban burinsa a cikin wasu abubuwa na rayuwa to ina ganin ganin kamar an fara taka matakin najeriya za ta nan gaba kaɗan za ta kai gogayya da ƙasashen duniyan da ake gani sun ci gaba to masha kana ganin ware musu kudin abincin ko kuma eh, kudin abinci shine zai sa su abin kirki a rumfunan zabe ko kuma su tsara akwatunan zaɓe yadda ake so in malam bahaushe kan cewa yunwa ba a mata lahaula wai da rubutu gwara kwaɗan rogo ita yunwa ko da ta rana ɗaya ne babun bukata ba ne ballanta na mutum yana tsakiyar rana kuma ga harkowa jama'a kuma a ce aiki yake kuma aikin na tsaron rayuka da dukiyar al'umma yana da bukatan abinci tunda ba allon karfi ba ne kamar yadda na faɗa baya To kaga shi Muhammad Sani ya ce ba a ma bukatan su kwata-kwata a wurin to ta yaya kake ganin mutane za su kare kansu da kuma akwatunan zaɓe da kuma ƙuri'unsu idan babu jami'an tsaron nan a wajen. To ni dai ina nana ta yanci yancin nan ku na demokaradiyya ne kullum karajin da muke ji kenan daga shugabanni da kuma manyan 'yan siyasa yanci yanci yanci idan har talaka ba za a bashi damar wannan yancin tun daga zaɓe ba to la'allafa zai zo ya korafi akan cewa ba bashi dama zaɓi wanda zai kawo masa yanci ba ko a roman da makaradiya kama da abin da muke faɗa magana cewa a kawo ɗan sanda abinci ko jami'in tsaro abincin rumfa sayansa za a yi ko kuma dai za a kawo masa abinci ne ya ci ya tsaya yana ta muzurai har rini ya kare. Muhammad Sani hukumar zaɓe ta ƙasa ce ta ware wannan kuɗaɗen saboda ciyar da su wa'annan jami'an tsaron ba wani ɗan siyasa ko kuma wata jam'iyya ba. Mu sani cewa mu ɗan Najeriya ba har yanzu dimokuraɗiyarsa fa kamar mareniya ba mareniya ba kai zan ce har yanzu fa kamar jaririya ce. tunda ku jariri ya ce in ya ga ana kawa kaɓakin abinci tunaninsa zai sayan sa 'yan siyasa za da idan a kwace masa 'yancinsa saboda haka ina ganin still muna buƙatar a bar jama'a dai a basu dama su zaɓi abin da suke buƙata a kuma yanayi na 'yanci ba tare da jamin tsaro a rumfunan zaɓe ba. to ta yaya kake ganin jama'a za su kare kansu a rumfunan zaɓe kamar yadda ali shamaki ya faɗa ya ce wasu lokutan 'yan siyasa ma kan yi amfani da matasa domin ta da hankali a rumfunar eh, zaɓe to ta yaya kake ganin me kaɗa ƙuri'a da shi malamin zaɓen ta yaya zai kare kansa idan har babu wayannan jami'an tsaro kamar da na faɗa miki a zaben 2011 ni na ni ne yau na abin da na gani yana faruwa a wasu rumfunan zaɓe na wasu unguwanni na zaga na ga irin shirin da mutane suka yi wanda ba wani matashin da yake cikin wani halin bayan da isa ya do shirin fasma balanta na taɓa musu akwati saboda haka ni a wurin na ga lafiya malamin zaɓe lafiya sauran jama'a lafiya kuma zaɓe ya gudana lafiya kalau da suka tantance abin da aka zaɓa shi aka kai musu wurin hukumar zaɓe. to uh, Mala ali shamaki da daga ƙarshe wace shawara zaka ka ba wa su hukumar zaɓe da suka yi wannan zurfin tunanin ma domin ware wasu wa'annan jami'an tsaro kuɗaɗen kuɗin abinci. na farko dai akwai lambar yabo da ya kamata mu 'yan ƙasa mu rinka ba wannan hukuma domin tun ana yin ƙato bayan ƙato har aka zo ana yin eh, shi wannan kati din kuma yanzu tafiya ta kai har ka shiga duniyar digital wato duniyar abin da yake ake kiransa na yanar gizo kuma wala Allah nan gaba kaɗan za mu koma irin yadda na american ba sai sai jami'an tsaron su zo har ma ana kashe wasu kuɗi akan wata ba amma america ma bata kai matakin da ta kai yanzu ba sai da ta bi wasu matakai kuma ina ganin cewa hukumar zaɓe ta gano hakan ya kamata ta yi nan gaba kaɗan ɗan najeriya na ɗaki watakila zai kara da kudiyarsa. To Malam Muhammad Sani daga karshe duk da kai baka yadda ma da jami'an tsaro a rumfunan zaɓe ba wace shawara za ka ba wa su jama'a domin ganin sun kara kansu an kuma gudanar zaɓen nan har da ma ita hukumar zaɓe ita kanta. To bangaren hukumar zaɓe ni ina ga sun yi karanci wurin wayar da kan al'umma Uh, jama'a suna bukatar su waye su farka su gane menene yanci kamar yadda nake ta faɗa dole ne su san yancinsu su kuma san cewa ga abin da ya kamata su ɗauki mataki wa kansu don su tabbatar da yanci ya tabbata ba yancin nan ba da kai ka ci gaba ci gaban ka kuma shine ka fita ka zaɓi wanda kake ganin zai kare maka muradi saboda haka hukumar zaɓe ta wayar da hankalin eh, wayar da kawukan mutane akan ma menene ya hau kan yancin mutane na wurin gudanar da zaɓe sannan kuma su ma jama'a su san cewa zaman su a gida ba zai kai su ko ina ba sai sun fita sun zaɓi shugabannin da za su kawo musu ci gaban ƙasa da kuma roman demokradiyya. ta muna godiya duka-duka muka kawo ƙarshen tattaunawarmu da aliyu shamaki mai fashin baki akan al'amuran mulki da siyasa da kuma muhammad sani abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum madadin ni hawa umar da na kasance tare da su a cikin shirin na kewa mu kasance lafiya Najeriya da ke nake kwatance ashe ke ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta to kin ji dai sun da wannan magana na cewa ciyarwar ba wai ciyarwa ba ce kawai har da wasu mm. abubuwa to amma majalisa dama ba ta amince ba to mutane da ya rage nasa saboda su ake wato yanzu bari mu je kai mm. tsaye game da takarar Rabiu Musa Kwankwaso da kaddamar da ita da abubuwan da suka faru mm. na tattauna da shi kamar haka ah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ah, to da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe. Sunana Rabi Musa Kwankwaso, Abuja. sanata Rabi musa kwankwasa mun samu labarin cewa da an amince maka cewa za ka yi taro a na kaddamar da takarar ka ta shugabancin najeriya a garin abuja amma daga baya sai aka zo aka janye za mu iya jinya lamarin yake a bakin ka ko da a takaice ne kamar yadda muka yi shekara ta dubu da goma sha biyar na kaddamar da yakin neman zaɓe a nan abuja wannan karan ma haka muka tsara kuma muka nemi a bamu wannan guri da kuma su ma'aikata duk sun yadda sun yi komai mun biya kudi sai ana gobe za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun 'yan sanda cewar ba za a bada wannan guri ba. Mun kokarin ma mu sami ita fare ground ka wacce muka samu a wancan lokaci na Jonathan a wannan karan suka ce a saboda haka dole dai muka yi tsari na gaggawa muka nemi wani hotel gurin ma dai ba isa ba. kuma guri ne wanda yake dama ba a tsara shi saboda irin wannan manya-manyan tarurruka ba mm. amma dai haka ne saboda jama'a sun taho musamman daga nisan duniya mm. ruwa na dukan su domin wasu a cikin tireloli ma suka zo mm. wasu a kan babura suka zo to kaga da kamata a ce da su an daga ko an yi wani abu ba saboda haka alhamdulillah an yi taro lafiya an gama lafiya kuma al'umma suna kan hanyar komawa gida muna addu'a Allah ke su gidajen su lafiya ko muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin wanda ya zo da wanda ya taimaka wa'anda suka taho ko amma dai da addu'a ne eh. ko na addu'a na ci gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kafa. ta mu Najeriya eh to an ce kamar akwai zuwan shugabar Burtaniya Theresa May wanda aka ce abin ya ci karo da wannan me zaka ce akan wannan gaskiya duka hira ce wannan domin ba abin da ya hada buri da gada ba abin da ya hada mu mutanen mu masu son wato zaman lafiya ne kaga taron nan an zo ba wani ka ko wani makami ko <laughs> zai zagi wani ita ma ma ta ga mutane suna mutum musu ba murna za ta yi ba a ita ma duka tsari na demokaradiyya su kuma wannan tura ba abin da suka sa a duniya sai demokaradiyya wataƙila ma da ta ga mutane suna taro ko na wani ko na wani ne ma tsaya za ta yi hmm. wataƙila da ta tsaya ta ce kwankwasiya a gurin domin su ma suna son tsari wanda yake mai kyau tsari wanda zai kawo ci gaba a kowace ƙasa musamman ma kuma ita birtaniya abokiyar sace abokiyar najeriya ko da abin da za su so kenan su abin da ba za su so ba yanzu kama abin da haka kai ne za su jawo shi wani ya bi ka'ida ya biya biya kudi ya zo komai an hana shi wannan ba za su so ba za wannan su ce abin da firayim eh, minista ba za ta so ba. eh daga karshe tambayar da zan maka shi a me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garin ka na haihuwa jihar Kano ba wanda wasu da yawa ka za su ce sun so haka wasu kuma za su ce ai ya ta bai zo ba me za ka ce akan wannan. a to ba na jiban can kana da nan shekara kusan hudu da ta wuce ai ne gwamnan Kano kuma na Abuja ai ba abu na fara ba ai daidai a siyasa yasa dama yi anan nisa ce duniya ba ka koma kaunan ku ko garin ku kaje hmm. kai ba kuma abubuwan da za mu a garin ba za mu tafi mu je ni. amma ka ga yanzu wancan kaza ai ne gwamnan Kano amma kuma na Abuja da ya yi saboda wannan cin din shine daidai ko na gwamna ko na wani mutane ne abin da yake da daidai shi za a yi watakila da a can a Kano na wancan kaza yanzu ya ce me yasa ne a nan amma yanzu kan bai ma bata tashi ba yawanci suna tunanin cewa yanzu haka matsalar da kake ta samu da su gwamnatin Najeriya kila saboda ka canza shekani a tun kafin ma canza sheka matsaloli suke a gurin su kuma na san matsalolin ba za su kare ba sai dai su karu. Wace shawara kake da ita a siyasar Najeriya? To su dai shugabanni yanzu abin da muke ba su shawara su tsaya su bi tsari na gaskiya a tsaya lokacin zaɓe ya zo a yi shi zaɓe cikin kwanciyar hankali a yi shi zaɓe babu na ƙasa ko na firamare kake magana? Duka zaɓuɓɓukan ma ita ma na hmm. firamare election duka haka ɗin ne. Tun da ta ga hmm. saboda ƙarfi da darajar jama'iyyar mu ta PDP akwai 'yan takara da yawa. In shi sa ake tunanin cewa. Alama ce ta ƙarfi. Eh shi sa ake tunanin kwankwasa zai iya samun wannan takarda ko tiket na takara. takarar shugabancin Najeriya a cikin PDP din? Saboda akwai ku da yawa. ai koma ne ne abubuwa kowa ya san wannan tsari wanda yake na kwankwasi a tsari wanda yake mai daraja tsari wanda yake na al'umma ta kuma jama'iyya ko siyasa magana ce ta al'umma ya magana ce ta yawa to magana ce ta al'umma masu yawa To, in ka ce ba za ka ba kwankwasa ba a PDC to za ka ba. To me ka tanada wa Najeriya ya sanata kwankwasa? Ko kai za mu kawo tiket din. A <laughs> ni abin ta muku tambaya. <laughs> Eh, a <laughs> ni muku dai tambayar. Eh, eh, to me ka tanada wa Najeriya saboda albishir idan har Allah ka nasara. Kamar kudin ka ga maganar kashe-kashen nan ina ciwo al'umma ina ci mana tuwa kwarya. Babu dalili muna da arziki muna da daraja muna da dukkan abin da ya kamata mu ɗauka a daina kashe-kashen mutane mutane a daina face-facen mutane a daina zuwa na kwashe dukiyar jama'a a daina faɗace-faɗace tsakanin kabilu ko tsakanin makiyaya da manoma da sauran ko kabilu da kabilu duk wannan abubuwa abubuwa ne wanda suke ba su da dalili ba su da fadisho a cikin tsarin demokaradiyya inda ka gansu to akwai matsala wannan matsala kuma dama ita ce muke so mu canza ta wannan sai an jima.